Kwamandojin kungiyar IS a yankin Sahara ne suka fada komar askarawan jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na Faransa. Sun hada da wani alkalin alkalan kungiyar mai sunan Abu Maryam da aka fi sani da Zaid, wanda dubunsa ta cika a ƙauyen Ingira, arewacin Yatakala. Da Sita Useni da aka fi sani da Lukman, wanda ya shiga hannu a tsakanin ƙauyen Lamdu da Amar Singe kusa da garin Tera. majiyoyin tsaro sun ayyana abin a matsayin wani babban kamu a bisa la'akari da cewa abu maryam da sita useni na daga cikin kwamandojin 'yan ta'addan da kasar burkina faso ta yi shelar biyan ladan makudan kudade, ga dukkan wanda ya bada bayanan da za su taimaka a kama su sakamakon mummunar ta'asar da suka jagoranta a yankin ƙasashe uku na tuntubi mustapha abdullahi wani mai fashin baki kan sha'anin tsaro domin jin tasirin da wannan cafka ka iya yi a yaƙi da 'yan ta'adda muna jinjina masu muna so a ci gaba da haka nan eh watakila in ana kama mayan nasu da yawa yaran wanda ba san me yasa ba suka shiga ta'addancin yana yawa su ma su yi saranda watakila wasu da ƙarhi ne aka ja su a yayin rawar dajin da aka kira operation muna tare ta haɗin gwiwar sojojin sama da na ƙasa 'yan nishar da takwarorinsu na faransa da suka gudanar a karkarar dolbel karamar hukumar bankilare a ranar 6 ga watan yuli wacce ta ba da damar karkashe 'yan ta'adda da dama aka yi nasarar rutsawa da waɗannan kwamandojin reshen ƙungiyar is a yankin sahara ajs ya kamata a ba gawa kashi da mai rai tsoro abu ne wanda ya kamata a ci gaba ba su kaɗai ba kawai ba sojawan faransa ba da na nijar sai an gama ƙarhi da duka ƙasashen waɗannan wanda suke kusa-kusa mali wanda suke makwabta burkina faso wanda suke makwabta da niger duka ya kamata a gama ƙari jamhuriyar niger da ke shan yabo daga ƙasashen duniya saboda dagewa a kan maganar tsaro a yankin sahel na ci gaba da samun tallafi daga abokan hulɗa na baya-baya shine wanda ƙasar egypt ta bayar a ƙarshen mako ya kasan ita masar partner ce musamman ta amurka a cikin afirka niger tana da halaka da amurka kuma niger don ta halaka da masar ba wani abin mamaki ba ne. tallafin ya hada da motocin yaƙi samfarin brdm da ko kuma brdm 2 da ƙananan bindigogi pistole 1900 da aka karan set kimanin hamsin. da wani samfurin bindigogi masu sarrafa kansu kimanin 300 da manyan bindigogin harba roka su sha biyu da tarin harsasai da na'urorin hango abokan gaba kamar yadda aka ruwaito a shafin yanar gizo na ma'aikatar tsaron Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.